Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 15 ga watan Agusta. 22 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa ba kanin labarai. jami'ai a yankin tsakiyar iraki sun ce a yau litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar 'yan shi'a ya kai bakwai wata majami'a ta bayyana a yau litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗariƙar katolika guda hudu akan wata babbar hanya a jihar imo a yau litinin ne amurka da koriya ta kudu suka fara atisayen soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin dakile barazanar da ke tasowa daga koriya ta arewa tukanin labaran duniya kenan to a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a najeriya kisan gilla da ake zargin wasu sojoji sun yi wa wani babban malamin addinin musulunci a jihar yobe ya tada hankalin fararen hula inda masana tsaro ke cewa hakan zai iya shafar yaƙi da ta'addanci wannan babban abin takaici muka ji mummunan labari wanda ba da daɗin ji an waye gari daga cikin sojojin najeriya samu su yi ta'addanci irin wannan wannan abu ne wanda ya tada hankalin dukkan mutumin da ke jihar yobe kuma magana da ake cewa dar sojojin najeriya ta naɗa kwamitin za ta bincika wannan abu to wannan abu ne wanda za mu sa ido mu gani don abu ne wanda an daɗe ana yin irin wannan za kuma ku ji cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sabbin 'yan gudun hijira fiye da dubu hamsin ne suka isa jamhuriyar Nijar daga kasashen Mali, Najeriya da Burkina Faso. Sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabata Amma yanzu ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatar an wani lafiya ga cikakkun labaran duniya. jami'ai a yankin tsakiyar iraki sun ce a yau litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar 'yan shi'a ya kai bakwai yayin da masu aikin ceto ke neman waɗanda suka tsira daga wurin zaftarewar ƙasar ta afku a wurin ibadar da ke kusa da birnin karbara a ranar asabar jami'ai sun ƙara da cewa waɗanda suka mutu sun haɗa da mata hudu maza biyu da yaro ɗaya masu ayyukan nemo masu rai sun yi nasarar ceto mutane shida daga wurin jami'an tsaron farar hula sun dora alhakin zaftarewar kasar kan tsananin zafi a yankin wata majami'a ta bayyana a yau litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗarikar katolika guda hudu akan wata babbar hanya a jihar imo mai arzikin man fetur a najeriya da ke kudu maso gabashin kasar matan su hudu suna kan hanyar su ta zuwa coci ne domin halartar taron ibada a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta the sisters of jesus the savior ta ce an yi garkuwa da matan ne a ranar lahadi a yankin okigwe umulolo sanarwar ta ce muna roƙon a yi addu'a mai ƙarfi domin a sako su cikin gaggawa da ƙoshin lafiya a arewa maso yammacin najeriya sojojin najeriya sun fara wani farmaki ta sama domin kawar da kungiyoyi masu dauke da makamai da ke da alhakin yin garkuwa da 'yan kasar daga kyauyuka da kuma garuruwan yankin a yau litinin ne amurka da koriya ta kudu suka fara atisayin soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga koriya ta arewa a cewar jami'an koriya ta kudu atisayen na amurka da koriya ta kudu wanda zai ɗauki tsawon makonni biyu zai haɗa da koyar da dabarun yaƙi a fagen daga wanda ya haɗa da kwaikwayon al'amuran yaƙi daban-daban ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-haren da koriya ta arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na koriya ta kudu To nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin kisan gilla da ake zargin wasu sojoji sun yi wa wani babban malamin addinin musulunci a jihar Yobe ya tada hankalin fararen hula yayin da masana tsaro ke cewa hakan zai iya haifar da yaƙi da ta'addanci zai iya shafar yaƙi da ta'addanci. Daga Abuja wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani. hedikwatar shiya ta biyu ta rundunar sojojin najeriya da ke yaƙi da boko haram a shiyar arewa maso gabas ta ce ta kafa wani kwamitin bincike don binciko zargin kisan gilla da wani sojan da ke aiki a bataliya ta 241 ya yi wa wani babban malamin addinin musulunci a jihar yobe rahotanni sun nuna cewar malamin mai ɗimbin magoya baya a gwani aisami ya rage wa wani soja ne mai suna lance corporal john hanya a cikin motarsa daga garin unguru inda bayan sun fita wajen gari wannan soja tare da taimakon wani abokin aikinsa mai suna gabriel suka yi wa wannan malami kisan gilla kuma suke kokarin sace masa mota rundunar 'yan sandan jihar yobe dai ta tabbatar da cewar ta cafke waɗannan sojoji guda biyu kuma tuni ta kaddamar da bincike mai magana da yawun shiya ta biyu ta sojojin najeriya a jihar yobe captain kennedy an yawu a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce rundunar na mika ta'aziyya ga 'yan uwa ɗalibai da iyalan wannan babban malami inda ya tabbatar da cewar kisan babban abin bakin ciki ne kuma ya ce bayan an kammala bincike to lalle waɗannan sojoji za su yaba wa aya zaki tuni kuma ƙungiyoyin fararen hula a jihar yoben suka ce su ma suna ji suna kallo suna kuma sauraro kamar yadda shugaban ƙungiyar rundunar adalci ta najeriya reshen jihar yoben malam zakari adamu ke min ƙarin bayani wannan babban abin takaici muka ji mummunan labari wanda bai da daɗin ji an waye gari daga cikin sojojin najeriya samu su ta'addanci irin wannan wannan abu ne wanda ya tada hankalin dukkan mutumin da ke jihar yobe kuma magana da ake cewa dan sojojin najeriya ta naɗa kwamitin za ta bincika wannan abu to wannan abu ne wanda za mu sa ido mu gani dan abu ne wanda an daɗe ana yin irin wannan babba abin zaka ji cewa an naɗa kwamitin kawai amma ba zaka ji me aka yi ba a baban wannan naɗa kwamitin da aka yi saboda haka wannan abu ne wanda za mu bi diddigi akan wannan insha Allahu wanda in ta kama har kotun duniya akan wannan zamu bi in Allah yarda a waye gari a ce masu tsaron mutane a ce wai su ne suke hallaka mutane masanin tsaro dr kabiru adamu ya ce kisan irin wannan babban malami fa a irin wannan lokaci kuma na iya mai da hannun agogo baya musamman a irin goyon baya da haɗin kai da sojojin ke bukata daga mutanen gari. Makoma da kuma yadda ita rundunar sojan Najeriya da ita kanta gwamnati ta fito ma al'amarin zai iya shafar sakamakon yakin da take da ta'addanci. Duk inda ake ta'addanci in za a yi nasara sai an shawo kan jama'a wayanda ke zaune a wurin sun goyi bayan matakin da ake dauka. To wannan al'amari da ya faru zai iya shafar irin goyon bayan da jama'a suke bara kan manta cewa kusan musulmi aka fi yawa a yobe kuma wannan malami malami ne wadda ana kasansa kuma yana da martaba sosai a jihar yadda gwamnati ta fito ma al'amarin nan ta nuna cewa fa ba wai wani makashi kashiya bane ga an yi a zaria an kashe malami ba ba abin da ya biyo baya haka an yi a kano an kashe malami ba abin da ya biyo baya ba shakka yana shafar goyon bayan da jama'a ke baya ma ita gwamnati duk da yake wanda na ambata din na zaria da kano ba jami'an tsaro bane suka yi wannan jami'in tsaro ne to wani dalili ya sa shi yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria madalla an gaishe ka Hassan mai na kaina har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi kan yiwuwar Rasha ta ɗau wasu matakai a daidai lokacin da Ukraine ke shirin bikin zagayowar ranar 'yanci kai a Laraba. Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa ya tattauna da shugaban faransa emmanuel macron game da dukkan barazanar da rasha ke yi kuma an aike da irin waɗannan saƙonni ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan zelensky ya ce an sanar da dukkan abokan hulɗar ukraine game da abin da 'yan ta'adda za su iya shiryawa a wannan makon Shugaban na Ukraine ya ce wani mataki guda na Rasha za ta iya ɗauka shine na gudanar da shari'a kan wasu sojojin Ukraine da aka kama a lokacin da suka kai wa birnin Mariupol na Ukraine hari. Zelensky ya ce idan wannan fitinar shari'ar ta nuna isa za ta ci gaba wannan zai zama layin da muddin aka ƙetare to babu sauran tattaunawa nan gaba. Kwanan nan katar ta kama akalla ma'aikata 'yan kasashen waje 60 waɗanda suka yi zanga-zanga saboda sun shafa tsawon watanni ba tare da biyan su albashi ba tare da korar wasu daga cikinsu. Kamar yadda wata ƙungiya mai fafutuka ta ce watanni uku kacal kafin katar ta karbi bakoncin gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2022. Matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar Qatar ke fuskantar zazzafar bincike daga kasashen duniya kan yadda take gudanar da ayyukanta gabanin gasar. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sabbin 'yan gudun hijira fiye da dubu hamsin ne suka isa jamhuriyar Nijar a tsakanin watan Janairu zuwa yanzu sakamakon tashin hankalin da suka tserewa a ƙasashen Mali, Najeriya da Burkina Faso. Ga Hamid Mahmud wakilin murya Amurka da ke birnin Agadas da rahoton. sabbin 'yan gudun hijira fiye da dubu hamsin ne waɗanda dubu goma sha biyar 'yan tarayyar najeriya ne suka isa a nijar tsakanin watan janairu zuwa yanzu sakamakon tashin hankalin da suka tserewa a kasashen najeriya da mali da burkina faso Karin sabbin 'yan gudun hijirar dubu hamsin ya sayi jimillar adadu waɗanda tashe-tashen hankula suka raba da muhallansu waɗanda kuma a yanzu ke sa mafaka a nijar kaiwa kusan dubu ɗari hudu hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira a nijar ta bayyana fargabar cewa za a rika samun kwararar mutane akai-akai zuwa Nijar muddin aka ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a kasashen da ke kewaye da kasar. Hukumar ta ce sabbin 'yan gudun hijirar da suka fito daga kasar Najeriya na tserewa hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a arewacin kasar yayin da amali 'yan gudun hijirar na tserewa faɗin da ake yi tsakanin ƙungiyoyin ta'addanci a yankin Sahara. 'Yan gudun hijirar Burkina Faso na tserewa karuwar matsalar rashin tsaro. Jihar Agadez mai karɓar dubban 'yan gudun hijira da suka fito daga kasashen Afirka to sai sai dai cikin dubban 'yan gudun hijirar da ke rayuwa a sansanin da ke agadez gwamnatin kasar ta baiwa wasu daga cikin su cikakkun takardun ba su damar zamnawa a kasar cikin 'yanci da walwala in ji yakubu sukiraju shugaban ma'aikatar da ke kula da 'yan gudun hijira da bakin haure a agadez 'yan gudun hijira dari shida da sittin su da ja gwamnatin Nijar ya yi aiki bisa su kuma ya ba su abin da ake kiya istatu masayi na refugee kenan kashi hamsin da biyar yanzu dari biyar da 44 da hudu su ne suna jira ina ji yawancin su ma mata ne da yara 'yan nigeria da suna reunion namu na tare da masu tallafa ma gwamnati oem da hcr da sauransu mun tantamna bisa abu ne da ba mu manke shi ba me wani tallafi za su yi kama wayannan mutane ƙungiyoyin farar fulla da wakilan al'umma sun nuna rashin yardar su akan yadda 'yan gudun hijirar ke shiga nijar ba tare da an gudanar da wani sahihin bincike ba a a agali shugaban gamayyar ƙungiyoyi a a Agades. Abin da muke kallo bisa wannan karba da Niger take ma wanda ake cema demander da zik ya kamata kamin a karbi irin waɗannan mutane a bincika a san waɗannan mutane daga ina suka taho kuma me ya turo su nan kuma ina za su kuma kaka suke halayen su suke tunda mun gani wanda aka karba nan an zaunar da su da suka ji daɗin zama suka koshi suka fara wasu inda bai kamata ba har suka fara wani kone-kone suna kone wurare har ma lokaci har wani zanga-zanga suke ciki cikin gari suna tada ma 'yan gari hankali to irin waɗannan halaye ne ya kamata kamin a karbi irin waɗannan mutane kasan su wane ne tana wa wani criminal ne wani dan ta'adda ne zai zo ya shigo wajen irin waɗannan mutane zo kuma a karbe shi kuma daga baya ya fara bullo kai da wata hanyoyi da wanda yake basu da kyau to sai dai duba da yadda 'yan gudun hijirar ke shafe shekaru suna zaune a Nijar ya sayi kungiyoyin nuna damuwarsu game da yadda 'yan gudun hijirar ke shafe shekaru suna zaune ba tare da an da su garuruwansu ba amumuna a gali irin nan mutane ko da yake akwai rajejeniya wadda Nijar ta yi tsakanin kasashen duniya na kula da irin waɗannan mutane mu muna ganin sifar dadewa ya kamata in sun zo a bincika a san wanda yake za a maida shi koko za a wutar da shi wani wuri in man a bar barin su su zamna hakanan su yi shekaru suna zamne hakanan ba a san irin zaman da suke ba garuruwan tawa da talabiri da ke kan yankin da ya haɗa iyakokin burkina faso da mali da ita kanta ƙasar nijar na fuskantar munanan hare-haren mayaka masu alaka da ƙungiyoyin alka'ida da isis wadda ita ma ke da karfi a mali da burkina faso hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger to madalla da hamid mahmud da wannan rahoton to nwoko onwuka wata mai ɗinkin kayan kawa ne a abuja babban birnin najeriya wacce take koya mata da rikicin boko haram ya raba da muhallansu sana'ar ɗinki domin dogara da kansu a halin yanzu dai matan har tabarmar zamani wato kafet suke haɗawa. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Alhassan Bala da cikakken rahoton. Wasu 'yan gudun hijira kenan ke kokarin haɗa tabarmar zamani wato carpet da ragowar ɗinkuna da wasu tsummokara. A nan, banda wannan suna yin abubuwan saƙa da hannu daban-daban ta hanyar amfani da waɗannan kayayyakin saƙa na gargajiya da za a iya cewa na kamanceceniya da na zamani. cikin abubuwan da suka yi da tsummo kara har da manyan filo abubuwan wasan yara na zamani da kuma wurin zama Nwanko Nwuka ita ce mai wannan guri da ake sak abubuwa ta bayyana cewa ta koya 'yan gudun hijirar ne saboda kasancewarsu ba su da aikin yi ga kuma talauci. Lokacin da na fara wannan aiki, na nemi mutane marasa galihu sai aka kai ni sansanin 'yan gudun hijira na kuci goro. Kuma mata akalla goma suka nuna sha'awa na koya musu wannan aiki. Bayan sun iya sai na gaya dace kawai na ɗauke su aiki na dinga biyan su. Um, a lokuta da dama dai kungiyoyi da masu hannu da shuni na kai agaji zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a Abuja. waɗannan mata 'yan gudun hijira da ke saƙa sun ce tun bayan fara wannan sana'a sun samu damar kula da iyalansu ba tare da shiga cikin wani tashin hankali ba. da muka fara wannan aikin ba ma rasa irin da su magi su gishiri su safu ba muna taimake kanmu da wannan aikin nan muna cema a gaban gobe da marasa dukan muna godewa Allah da yadda ya sukance mu da mun fita muna tafiya mun je tabarin mun dawo muna zama ba mu da aiki ne ko rashin lafiya ya kama mu ba mu da aiki ne ba mu da sana'a kada sai dai mu fama haka sai dai mu wata rana za mu je mu kayan itace mu sai kayan yaɗi mu yi itace ba haka za mu dawo mu sana'a kuma an wayan da za su sake su tallafin da wanda ko irin yaran da za su ne makarantar nan gaba muna so mutane kuma su tallafi da sosai su kara mata hannu kuma da shi ya abin da take ba mu. 'Yan gudun hijira a Abuja na shan fama da tsangwama daga hukumomi duk da cewa da dama daga cikinsu ba su da aikin yi da za su ciyar da iyalansu. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya. a gaida Alhassan Bala da ya haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ne na safe da minti goma sha bakwai karfe hudu kenan da yamma a Najeriya da minti goma sha bakwai a Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku da minti goma sha bakwai kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don mu na ilmi garkuwar ɗan adam. ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa daji. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da Malam Usman Bala Kofar Kudu wani dan Najeriya da ke karatun digirin digirgir a ƙasar Malaysia inda kuma yake ba mu bayani game da bambancin ilimi a Najeriya da kuma kasar ta Malaysia kafin kuma lokaci ya halin na nasa za mu lura a wannan shiri namu da fatan za a yi sauraro lafiya ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku. To na tambayi Malam Usman Bala Kofar Kudu ko ya zai hada zaɗen karatu a ƙasar Malaysia da kuma Najeriya inda ya fito? A gaskiya ba za ka hada kuɗin arahar ilimi a Najeriya da Malaysia ba. Najeriya ya fi araha nesa ba kusa ba. Yanzu misali a duk semester a ce za ka biya akalla 4,000 ko 5,000 ringgit akalla kana maganar 1000 dala a duk semester so ko 1000 plus 1,500 dollars this semester so a shekara kaga kusan dala dubu biyu so dala dubu fa kana magana dubu ɗari shida so kana magana a shekara za ka biya 1.2 so a gaskiya ba za ka hada ba na farko kenan na biyu kuma za ka ga cewar a su irin wayannan abubuwan a gurinsu sauƙi ne mu ko in ka buga lissafi da kuɗinmu na najeriya sai ka ga tsada ne a na biyu kuma za ka ga cewar su akwai hanyar samun kuɗin kuma suna samu shi yasa ba sa jin tsadar mu ko ko yana da araha babu hanyar samun kuɗin talaka yana ƙoƙarin abin da zai ci koyaci da iyalinsa sai ka ga dubu hamsin da ake biya a conventional university ko dubu sittin ko a tumosu ma ka ce dubu ɗari sai ka ga ta gagare shi biya ɗansa guda ɗaya tak ya biya kuma su ka gani nan kuwa suna da hanyoyi kuma akwai scholarship kamar da na gaya ma kusan 'ya'yan garin ma karatu za ka ga su suna karatu kusan kyauta in ka je university kana son kai wani abu akwai ah, kamar loan ko wani abu da za a baka ka yi karatu karatu in ka gama kana aiki a hankali ana cirewa gaskiya akwai bambanci sosai ba za ma ka hada ba to malam usman bala kai ne ka dauki nauyin kanka zuwa kasar malaysia ko ko gwamnatin tarayya to na farko gaskiya gwamnati ta turo ni wannan karatu a karkashin chat fund aka turo ni fellowship na zo ne phd kuma gaskiya a nan bangaren gaskiya gwamnatin tarayya ko in ce gwamnatin najeriya tana kokari don akwai ɗalibai a wanda gwamnati ke tura karatu a duniya suna nan sun fita neman ilimi gaskiya tsakanin masters da phd da special areas iri-iri na research kuma za ka ga cewar ko a malaysia wanda najeriya ta turo gaskiya muna da yawa, don ko makarantar mu mun kusa mu 500 wanda an kaware wanda suka zuwa zuwan kansu da wayanda ptdf ta turo kuma ptdf ma government sponsor ne za ka ga ba su kai 10% ba amma duk shauran za ka ga a tetfan ta turo kuma yadda maganar najeriya gaskiya za ta kamo irin su malaysia to lokaci ne amma aikin babba ne na farko dai kamar inda na ji wani malami na professor bugaji ke magana cewar tsari na farko da za a yi shine duk wani mai rike da mukamin gwamnati ya mai da ɗansa public school duk wani mai rike da mukamin gwamnati ko manyan 'yan siyasa kowa ya kowa ya koma da 'ya'yansa public school to idan aka haka public school za ta gyaru in ta gyaru ilimi zai gyaru kuma in ilimi ya gyaru a to gaskiya za mu yi tafiya mai nisa gaskiya kuma su kamar nan za ka ga kowa a ‘ya'yansa public school suke yi mostly wanda suke rike da makaman gwamnati ko suke aikin gwamnati to wannan ne wannan na farko na biyu gwamnati ta tsaya a kawo ƙarshen maganar asu da gwamnatin nan saboda kowane ciwo a manzo sallallahu alaihi wasallam ce da maganinsa saboda haka magana asun nan definitely akwai akwai yadda za a gama to mu fatan mu in aka gama wannan maganganun na asu zai kawo ci gaban ilimi a Najeriya ba karami ba sannan na ukun su a tabbatar cewar a tsarin ilimi gaba ɗayansa an yi masa garan bawul an ɗauko shi tun daga grassroots wato tun daga primary school a masa garan bawul kamar inda na ji federal tana so ta yi reform na tashiyar institutions to wannan tsari idan an bi shi from the grassroots uh, to gaskiya za a samu canji sosai akan ilimi kuma tafiya ce mai nisa gaskiya sannan facilities na ilimi su tabbata su tabbata abin da ake magana facilities shine conducive environment a networking da, da internet accessibility a world libraries a ce yara suna iya shiga a libraries a duniya suna iya research da shauransu sannan su samu suna a competing a suma da wasu a kasashe kuma shiga ana publications a journals wanda suke standard scopus, scopus index journals a waannan abubuwa idan suka abunan to insha Allah za mu taso insha Allah lokaci ne. To a ƙarshe wani shawara gare ka ɗalibai game da hanyoyin inganta ilimi ko kuma yadda idan wanda zai zo Malaysia yake so ya zo ta wani hanya zai bi? A ni shawarar da zan ba 'yan Najeriya shine shi kokari shi abin da ake kira exploration shi exploring shi exploiting education su duba su gani akwai opportunities da yawa a malaysia na karatu akwai scholarship da yawa kar su zauna a suna abun nan suna jiran sponsorship tukuna daga najeriya amma na kira da ɗalibai a 'yan najeriya su yi kokari da Allah su dinka sacin damammaki na scholarship suna nan barkatai da zai ba su dama su fito waje su yi karatu amma an sun samu sun yi su koma su taimaka a kasar su najeriya don mu haɗu mu gina ƙasar mu. to a gaida usman bala kofar kudu to masu sauraro a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma bakin namu sai julie leathers gresham da ta ba da umarnin shirin naku baban ya ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kangi mana da ilimi abun to a da baban gida jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga baban gida IDB Giyawa. Ya ce ina son ku bani dama domin na ƙara kira ga 'yan uwana matasan Najeriya da mu sani lokaci ya kamata mu cire kwaɗayin abin duniya. Muna jefa rayuwarmu cikin haɗari. Rungumar sana'a ita ce mafita a gare mu ba shaye-shaye ba ko sace-sace. Allah ya ƙara shiryar da mu baki ɗaya amin. saƙon Aisha matar Usaini Dangote daga jihar Yobe ta ce maganar gaskiya ci gaba da jan zare da gwamnatin najeriya take yi tare da malaman jami'o'in najeriya wannan san ba daidai ba ne kuma ya nuna mana cewa ba ruwansu da harkokin ilimin 'ya'yanmu tun da yaransu suna ƙasashen waje suna karatunsu a cikin kwanciyar hankali amma ba komai allah yana tare da mu Sakon Baffa Haruna Bajoga da Nazira Abubakar Sabo Gusau suka ce muna kira ga 'yan umu matasa ma'abota rubuce-rubuce a shafukan sadarwa na zamani cewa ya kamata mu dinga yin hattara wajen rubuta abin da bamu san hancinsa ba domin sau da dama wasu sukan kirkiri karya su yada a duniya wanda kafin wasu awanni sakon zai mamaye duniya tare da jawo cece ce a cikin al'umma don haka irin haka bai dace adalci ba. Saƙonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce haƙiƙa idan har gwamnatin Najeriya ba za ta biya wa ƙungiyar ASU bukatunta ba, to ya kamata attajiran ƙasar tamu su shigo ciki. tun da dai bukata na kuɗi ne, domin zaman gida da ɗalibai ke yi suna kashe wando da zani ya isa haka. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga ango malamin makaranta da maimuna sahabi suka ce kaddamar da wani shirin kare lafiyar uwa da jarirai wanda ya hada da samar da abinci mai gina jiki da gwamnatin jihar Kano ke shirin yi abu ne mai kyau. Da fatan wasu daga cikin jihohin Najeriya za su yi koyi da gwamnatin jihar Kano. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Ka an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice, jami'ai a yankin tsakiyar Iraki sun ce a yau litinin adadin waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar wani wurin ibadar 'yan shi'a ya kai bakwai yayin da masu aikin ceto ke neman waɗanda suka tsira daga wurin. Zaftarewar kasar ta afku a wurin ibadar da ke kusa da birnin Karbala a ranar Asabar. Jami'ai sun kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da mata hudu, maza biyu da kuma yaro ɗaya. Masu ayyukan nemo masu rai sun yi nasarar ceto mutane shida daga wurin. Wata majami'a ta bayyana a yau litinin cewa an sace wasu keɓaɓɓun mata 'yan ɗariƙar katolika guda hudu akan wata babbar hanya a jihar Imo mai arzikin man fetur a Najeriya da ke kudu maso gabashin kasar. Matan su hudu suna kan hanyar su ta zuwa coci ne don halartar taron ibada. A cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar The Sisters of Jesus the Saviour ta ce an yi garkuwa da matan ne a ranar Lahadi a yankin Okigwe Umulolo. duka masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake maku fatan alheri ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.